فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار. يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة قبلنا وعلى شرعه أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند حديثه قتل الجيش نفسها سيد الأيام يوم الجمعة ولتقام حدود وزن رمضان أو أن الشكر كان بهجران تدوب لتليف الأربعين يوم أي ليلة goma sha shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da daya haihuwar isa da maryam alaihi wa alaihi salam zama na uku na ci gaban tafsirin na alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa kowace rana irin haka bayan salar la'asar a wannan babban masallaci na juma'a na ahalin sunna da ke tsakiyar tudun wada a garin alairu ta jihar kebbi ta tarayyar najeriya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dacewa ya ba mu muwafaka mu aikata mu kudurta mu furta mu saurari abin da zai sa mu samu yardar da duniya da lafiya muna cikin suratul an'am yau za mu tashi aya ta ɗari da tukanin da tabbas insha Allah وقالوا هذه أنعام وحرث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا هذه أنعام وحرب لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء kuka ce amiri al'amu da kuma amfanin gona ko kayan noma kowa da wani bangare na su kamar da ya fara bayani jiya a cikin dabbobi suna da wani nau'i na dabbobin da suke warewa a yi masu wani suna na daban dabba wadda suka ka'ida iri kala ko zo da fentin kala iri kala ko zo da rodoro iri kala a ce wannan dabba sunan da wani sunan ka kira ma'anar wannan sunan akwai wani tamki da aka yi mata ko akwai wani tsafi da ake yi da ita ko akwai wani kallo da ake maka kamar tana da wani tasirin ya ko ta hana ina ganin makiyaya ko namu na nan jira suna da irin wannan al'adar ta gargajiya da tare da wasu yawanci ba za a samu wani makiyayi ya kuma daure ya zo ya mana bayani ha ku ya tabbatar da wannan abu da nake fara layi kaza sunanta kaza kuma ga irin aikin da take yi a zuci an yadda da wannan ɓangaren musamman shanu ɓangaren awaki da tumaki wannan tambin ya sa har ma aka samu waɗansu da ba sa cin akuya ba wani abu gane, bai illa ne kawai kullum ya girma kaka ba da za Allah ya halatta maka abu ya ce ya halatta na ya ta iya amfani da wannan kaci a ce kuma wani abin ya cutar da kai ba zai yi ba kun kusan dai akwai a halatti kowace iri tunkiya halatti kowace iri sanuwa halatti kowace iri mai kaho ko mara kaho dukkan sun halatta har ma shanun daji ma suka ci albarka su ma suka shigo su ma ta ka samu ka farauto su yadda shari'a ta tsara maka auna su gada su makamantan wannan kuma sun halatta sannan raguma dukkanin su da jajaye da bakake da farare da wane ne duk wannan jinsin gaba ɗaya halatta amma kan ya sa a kalli wa'ansu kamar suna da wani haɗari suna da wani irin al'amari wani irin su wani irin kulumboto ka iya sawa ko ka iya hanawa ka iya azurta ko su talauta ko su layar ko su kaje ko kuma an fata masa rai za su iya ɗaukar mataki ana da irin wannan kulici kulici abu ne wanda ya ki kafuwa da suka ga mutane sai wanda Allah ya tsanci imani na gaskiya sai ya tsaya ga abin da Allah ta'ala ya karanta da shi shi na sani da yake nima girman ƙauye ne illa dai ba makiyayi nake irin wancan da za a faɗa ba amma dai na san har a nau'in dabbobi na ƙasa irin su tsuntsaye ga su kaji haka to ta akwai irin wannan sunan da ake mu za ka d'an ce wannan zakara mai tsirki ne za ka d'an ce wannan kagar mai yi hiti za ka d'an ce wannan kaza kuma ce za ka d'an ce wannan kyarkyari ne za ka d'an ce kowa da irin sunan da ake kuma duk wannan sunan da aka yi ana kallon ana magance matsala ta bangare kaza shi ma har akan ce a je a sayo kaza iri kaza a saki saboda rashin lafiyar da nawa ne damuwan nan da wanda suke da ita ba da banza ba a je a sayo bangar nasara a aji ko a je a sayo kwanar kaza a saki ko a yi wani abu makamancin haka duk wannan shirka ne shirka ne kazar da bata kare kanta daga wukar sharrin wukarsa ba a duk lokacin da ke so za ka samu ta ga yanka ita ce kuma za ta iya ba ka lafiya ko ta azurta ko ta talauta ka ba abin da za ta yi kaza ce su ta kaza in kana marmari ta ka ce ta samu ka yanka ka ci ka yi harkar ka kawai ka gode ma Allah da ya nemi ka bane amma sunan sai ka zunce hazihi an'amun wa harsun hijr wannan dabbobin a suna yi kaza wa'annan wato kayan gona a kayan gona na sani na taso idan kaka ta yi nau'in kayan gona da aka noma akwai wanda ba a ɗebo shi a ci a sai an yi wa'ansu da kadabe da wa'ansu cike a an sa wasu magunguna an yi kaza da to an karya kwarin su yanzu ba ka ana iya gehen da ɗebo a amma idan ba a yi wannan abubuwan ba ana ganin in an nemo amfani kai ba ka shuka kai ka noma kai ka yara kai ka ɗebo ka ne halaliyar ka wai amma idan ka ci ka kai wa'in su dabarun ba to yana iya cutar da yana iya zama annoba ga mutanen gida duk wannan tambaye ne kuma shirka ne Allah ta'ala bai shar'anta mana irin wayannan abubuwan ba kayan ka kayan ka ne noman ka noman ka ne kiwon ka kiwon ka ne an halitta maka su ka ji daɗi aka mallaka maka su dan jarrabawa kawai ka gudo ko ji ubangiji ka nuna lafiya sai su ce to wannan samfurin dabbobin da wannan samfurin kayan gonan hejirun haramun an yi doka ba dama a taɓa su ba dama a ci su ba dama a amfani da su la ya ha? illa man sha'u ba wanda zai ci wannan dabbar iri kaza ko ya ci wannan amfanin gona iri kaza sai wanda muka ga dama ha kenan yanzu ku ne masu halattawa ke ku ne kuma masu haramtawa wannan kadai ko mutum na sallah idan ya ɗauki matakin halatta abin da ya ga dama ba Allah ya halatta abin ba ko ya haramta abin da ya ga dama ba Allah ya ce wannan abin haram ba ne da sunansa kafiri mushiri domin ya ɗauki kujerar ubangiji subhanahu ta'ala ya hau ba mai haramtawa ko ya halarta abu sai Allah ta shi sa da suka wannan magana ta Allah ce jiza amini aliyawar su a ƙaryar cewa abu kaza halal ne abu kaza haram ne akan ƙaryar su sannan wa an amin akwai wa'in kunkurin dabbobin kuma kurrimar zuhuruha wanda an haramta hawan gadon bayan ko ɗora musu kaya kuma dai kamar rakumi kan babban amfaninka ga ɗan adam shine ya ba ɗan adam abinci sannan kuma ya ɗauki kayan ɗan adam wanda ɗan adam zai iya ɗauka daga nan zuwa can ya kuma kama ɗan adam a rayuwa gaba manya-manyan amfanin rakumi ke wai amma to kuma ga waɗansu kuma furre masu ha an hana a amfani da gadon baya ma'ana ba za a hautu ba haramun ne a hautu kuma haramun ne a ɗora musu kaya wa al'amun ko kuma in san gudun dabbobin da su kuma har wasu a ba iri iri kaga kayan Allah ne amma duk suna ta rarraba zuwa gida gida ba mai nauyi iri kaza kaza ake mata yadda suke su gane suka yi shaida a kunnuwan dabbobin idan ba ta ɓangaren masu wata halitta ce ta jinsu ba akwai nau'in halitta ta ji kamar da ta tsari da zai farar kada ana ce mata wai hajiya wai tun da fara ce san an lura ba an da wani baki wai sunan ta hajiya ji ƙarya ina ta biya kudin kujera sai biza ta tafi aikin hajji kuma ya dora mata aikin hajji wai hajiya wannan kalmar hajjar da ake faɗi nau'i ne na dangi wani abu ake tunanin tana da shi iko ta ta'asiri haka to sannan sai suka ware wa'in dabbobin suka ce la yadkuru nasmallahi alaiha ba sa ambata sunan Allah a kan wayannan dabbobin su su za su amfani da su wanda suka shata makam shi amfani to ba za a faɗi sunan Allah ba jikin wannan dabba ko da wannan dabba Allah ya ce wannan suna yi ne kira'an alai an kirkina ma Allah ƙarya shi ne irin wannan dokokin idan ya yi dokokin ya kuma yana cin amfanin dokokin su ana ta tafiya ana gadon ta iyaye da kakanni sai ya ɗauka Allah ne ya yarda dokokin shi ta suke yiwuwa Allah ta ala ce ƙarya suke mishi babu ruwan Allah da wannan dokokin na shi dokokin saukar da su yake yi kewa su da jibril zuwa ga annabawan ku da ya turo su su wakilce shi wajen bayyana da bayansa bayanin hukuncin hukuncin sabon kasa Allah ya ce sai ya bai ma kanu karuna da sannan Allah zai saka musu wannan kiran ƙarya da suke yi su kirkira dokokin ita da layin su kuma cewa Allah ne ya yarda Allah ne ya masu izini akwara ta yi za su gane kuran za su yi nadama lokacin da nadama ba su amfani shi na mai tafsiri ya ce ita wannan aya rarrabawa ce da suka yi kuma suka ware kowane bangare na dabbobin suka ce ga hukunci shi haka suka yi kayan amfanin gona amfanin gona iri kaza ko mai samfuri iri kaza shi ma suka yi na dokokin suka sun haramta ma kowa sai wanda suka ga dama ne zai amfana da shi min kada na dalƙauƙan daga cikin masu hidima ga gumaka masu shashara gumaka masu shashara musu mai masu ajiye musu abincin da ba shi suke ba masu share wurin da aka ajiye su suna turaren wuta ya kan shi da sauran to wa'annan kadiman wa'annan masu hidimar wannan bayan da ba bautar Allah suke yi ba to su ake sarrafa ma irin wa'annan kaya a san abin da aka san musu dan an ware kashi ɗari a ba su kila kashi goma ko sha biyar manya-manyan su rike sauran shine wa gari minar rijali wanda za wanda suka gada dama su baki wanda suka kama dama su hana shi duka suna yin wannan na amin za mu duka kula ke Za su da wani dalili na kira a cikin haka an haramta wayan can nau'o'i na dabbobi ba a hawan bayan ku kamar yadda cikakken bayani ya zo a cikin sura da ta gabata suratul ma'ida Allah ta'ala ya kayyata su waɗannan mutarkai da ke raka mu ɗan dabbobi sunaye kuma sai abin da Allah ne الله يجي يا ذكي ما جعل الله من ما جعل الله من بشيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا ولا حال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون Allah ya ce duk abin da suke faɗi dinnan shafi faɗi ne babu ruwan Allah ma ja'ala Allahu min bahirati Allah bai sanya wata dabba ya sa mata suna bahira ba wala sa'ibatin ko kuma wata dabba ya sa ma suna sa'iba wala wakilatin ko kuma wata dabba da ya sa ma wakila wala amin ko kuma wani bajimin garke da ya sa ma suna am Allah ya ce ba a yi wannan ba babu hannunsa a ciki su suka yi su da su kuma ba. yaya abin yake ya ubangiji ya ce wala kinnal ladina kafar ke su kafiran ne yabdaru na Allah al-kadir ishara rama Allah ƙarya su kira kuma ce ya yarda kuma yadda kafiran yanzu na duniya su ma haka suke jin sun ci ku da Allah domin su ne masu kungiyoyin jin kai su ne masu kungiyoyin tallafi su ne masu kungiyoyin ceton yankunan hijira su ne masu ba da magunguna kyauta hamsin na ƙarya na wannan sai ya ɗauke su ga cewa tunda zahirin abin da suke cewa in suna yi zahirinsa abu ne mai kyau a ɗabi'ance sai su ɗauka mai kyau ne har a wajen Allah babu wani abu mai kyau a gurin Allah sai abin da Allah da kansa ya sa ya ce ga yadda ba kuma aka yi yadda ya ce a yi kuma ƙarƙashin yin sai da aka yi koyi ban man wannan lokacin wannan manzan a duk duniyar yau tun daga bayyana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har kasa ta nade babu wanda zai aikata mai kyau ko kwaya daya idan ba gurin annabi Muhammadu ya koyi wannan abu mai kyau ba an ga an kace ta hanyar ita nan guda da yadda Allah ta'ala ya kaita da bauta shi kai ne ya tuntunta bauta mashi to haka kuma ita bautar annabi Muhammadu ne kai ya tuntunta koyar da shi. haka duk wanda yake abin kirki a ganinsa amma ba gurin annabi Muhammad ya koya ba to ba abin kirki bane a gurin Allah kuma Allah ba zai bada ladan wannan aiki wannan ka fada da bayani tun daga waje kungiyoyin addini na kafirci na duniya har zuwa cikin gida masu cewa su ne ahalin alƙur'ani ubana ya haddace alkur'ani uwa ta haddace alkur'ani kakana haddace ne kakan kakana haddace ne ana arba'in hamsin duk sun haddace alkur'ani jikoki na ma na shekara hudu suke haddace alkur'ani Allah ba su mala alkur'ani abu ne mai kyau amma kan yana tabbata ne kuma idan ka aiki da alkur'ani su bisa koyarwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka haka ta alƙur'ani amma an same ka ta yi dubu dubu da bida hatta alƙur'anin ta daban yawa yana nan a nan duniya za ka ci moriyarta haka ka da kuma in an je ana gasa karatun ƙur'ani, ana musabba ana kaza za ka shiga ka taka rawa a kauce a baka wuri amma in kai ba yi aiki da sunan annabi ba wallahi abun iya amfanin da alkur'ani a nan duniya فماذا تقول يا أيها الذين آمنوا يتلو القرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا فتدمهم سنة البقرة وآل عمران تهاجان عند الله أن بهما أنا قيامة لا أزور على القرآن القرآن لا أزور جنازة القيامة shi alƙur'anin jagoran tafiyar alƙur'ani din cikin tsoron alƙur'ani su ne tsoron da tsara da tsoron da alimba kuma za a zo da masu alkur'ani makarantar alkur'ani amma kuwa alladina kanu ya'maluna bihi fi duniya wanda suke aiki da alƙur'ani lokacin ana duniya suratul bakara ga ta da gaba ali imran na biye da ita su zo su tsaya gaban Allah wurin kitabi zama lauyan mai karatun alkur'anin da ke aiki Sune ne lauyoyi idan yau kashe mai matsayi babban mutum mai kudi idan allah ta same shi rigima ta kama shi sai ɗauki lauyoyi in ma ƙarfinsa ya kai a ce lauyan ma da zai tsaya musu kan ne a wani da ake ce mawai kan lauyan cin ya kai lauyan to a ce kan ne ya tsaya to shi mai karatun alkur'ani da aiki da alkur'ani kamar yadda suna ta zo da shi to shi ƙur'anin kansa shi ne lauyan karatun su gama a gaban Allah Allah ka fishe Allah ka sa muna cikin ahalin alkur'ani wannan zai karanta shi kuma su aiki da shi Allah ka sa aikin mu yayi muwafaka da aikin manzon ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin shine aikin da zai zama sababin tsira ga mai amma bid'a gaba ɗayan babu ɗayan na bid'a da Allah zai amsa ɗaya domin in ka an zuwa bid'a to ko Allah bai san ya abida ko kuma ya sa a yi amma an canza mata ba an canza masa siga ba hakikanin yadda annabi ya kora ake yi ba sunan tafiya ko a kara mata yawa ko a canza mata lokaci ko a mata wani tambari daban a zamanin da abin haka sai an yi rukuni sai an yi rana bawo sai an yi wane ne haka a cikin masallaci ko wani abu kamar haka to an canza daga karantar wannan ba kuma ne mutum haka tilasta Allah ka jinta ba ka lada ba amma a nan duniya ka bai da kolin da kai abinda haka dama ka mummi shi kai ta kuma baki kai ta kada lokacin ka wannan a nan duniya kenan wallahi Allah a lahira ai shi ma wasa wuri yake kuma haka yake su barin suke shara rama Allah ƙarya ne wajen su masu da hankali to wannan nau'o'in dabbobi bahira sa'iba wasila ham ya suke ta gaya muku duk suna ne na wata manufa aka kirkira amma dai alimamul bukari da alimam musulun cikin sahihansu sun ruwaito fassara haka daga sa'id ibn al-musayyib akil mutaqaddimi shugaban tabi'ai rahimahullahu ta'ala yayi kokari ya fassara mana menene larabawan shirka suke kira wakila ko menene sa'iba ko wace ce wakila ko wace ce ham da sauran shi cewa tabbatin sun ce bahira ita ce tabbas da in ta zama bahira ba a wato ba da nonon daga kowa shiga gumaka in an taɓo in har an taɓo to ba za a taso ba sai dai in gaba ɗaya za a je a farara mu gunki ko a a gaban shi ko kuma a can ta ma ba mutumin da zai tatse ta sam sai dai nuna ya gajiya su da in ya zube a ce kuma ka ne su ta ai ma dabba su ta a yi raki ita ba kuma ita ce wadda su mushrikan ne saboda waɗansu sharuɗa da ta cika masu ta ce tun da ta yi kaza to an yanta ta kaka daga yau tun da an yanta ta ya zama ta gumaka ba wanda zai kuɗe ta ba wanda zai mata tsawa ba wanda zai hauka ba wanda zai dora mata kaya wasila kuma ita kuma ita raƙuma budurun raƙuma in za ta haihu wannan ta farko ita wannan budurun raƙuma ita da kyamata idan ta sake haihuwa ta haifi idiyamar ko kuma har ƙarshen haihuwar ta sai ta yi wa mata ta ce ta wata ta zama wasila matuƙar ta haifi ya mace ta farko ta sake haihuwar ya mace tun daga lokacin ta zama wasila matuƙar ta ta samu ta namiji a tsakiyar ba ta ce ta zama wasila ta zama mai sadarwa to wannan ma ta'ayyanta ta ga su gumaka daga nan duk wani hukunce hukunce da duk wani cin moliyar da ake yi da dabba wanda Allah ya san bayan za ita an haramta a yi da ita ba za a tsora mata kaya ba ba za a hauta ba ba za a tatsi nonon ba ba za a yi mata tsawa yanzu za ta yi tsanna ba an zuwa mace duka zama yantacciyar dabba wasila ce sai kuma ham shi kuma ham shine bijimin garke namiji mai barbara a garken to suna kirga barbarar da ya in ta kai wani adadi ba a faɗa adadin ba idan ya barbari dabba ta haihu sau ɗaya sau biyu sau uku sau wani adadi to shi ma ƴaƴan tashi to shi ma daga yanzu tun da a barbararsa an samu nau'in dabba an haifi dabbobi kaza to an yan tashi yanzu ya zama ha shi ma yanzu ba a ɗorawa kaya ba duka ba za a doke shi ba ba za a hau shi ba shi ma zama intacce ga gumaka wannan duk tabbatar da Allah ta'ala ya ce ba hannunsa a ciki ƙarya suke kai sunan su shine nan Allah subhanahu wata'ala yake tabbatar mun a wannan aya cewa su ne da kan suke wannan rabe-rabe da sauran ka'iba jam'in ta qawaid al'am jam'insa al'awani an gane ko wasila wafa'i bahira wafa'i aka haka ake zuzu a nan kadai bara da kace kuma kirkira ce sannan kuma shirkan wa ما في بطون هذه الأنعام وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء fi buɗuni hadiyar al'am abin da ke cikin fitan nan kunan waɗannan dabbobin wanda aka ware din nan abin da ke cikin su ne abin da ke cikin mai waka ake jiran su haifa ko kuma nono da hansu za su tara a daga saboda ba ismul motsin ne da gairul la'afin sai ya ɗaukar ɗan tayi da ke ciki zai iya ɗaukar nono da ke cikin hanga kamar da duk magabata sun yi wannan fasarar ku rabi Allah ala abin da ke cikin cikin wa'annan dabbobin zukuri na zukurina ajzalin an keɓe shi ne ga mazajen su maza za su yi amfani da shi wa muharramun ala azwajina amma matan mu an haramta mu zalunci na kuma babu zalunci babu zalunci kara kura ka bai da na faɗa ce cewa wa'anda suke zauna su ke ciro dokoki sosai sun kana dama kansu hanyar da ƙarshe su za su fi gajiyar wannan lokacin ka auna har ƙananan ƙungiyoyi ngos ngos da ake da su a cikin gida galibi wanda suke shato layin kungiyoyin su suka ba amana ko kungiyar union ta kalla masu yan kaɗan ne sun suke ake tara ma kudin su ba su da matsala ba su hana laborin tara kudin masu bin hanya kungiyarta ikakun irin wannan kungiyoyin za ga galibin waɗansu tsiraru ne suke amfana da su suke moriyar su amma idan tsari na Allah ne duk wata haɗuwar da ta sabbaba shigowar wani abin duniya to Allah da kansa ke raba a dawo batun yaki idan an tafi yaki ba a samu dukiya haka ne wannan dukiyar da ake sa ran a samu Allah da kansa sai da ya raba da kanshi ce ga yadda za a a ba a yi a kasa goma kaskare a kashi kashi uku shugaba a bashi kashi biyar wane ne a ba haka ake Allah da kansa yake rabawa duk sojojin da suka fita wannan yakin za a yi wanda ya tafi a kafa akwai raban shi wanda ya tafi da doki ko raƙumi akwai rabansa ba a ba shi raban shi ba a ba raƙumin da ya hau rabansa idan wanda ya tafi ƙasa an ba shi naira dubu ɗaya to wanda ya tafi da raƙuminsa za a ba shi dubu uku ne dubu biyu na raƙuminsa dubu ɗaya na shi na tafi zan da kamar da wanda ya kuka an aka shi ma aka ba shi dubu an bayyana yanzu an haka adalci ya bayyana ko bai bayyana ba kowa an yi da shi sa'annan wa'anda aka bakku gida don tsaron gida to su ma ba ƙyalin za a yi ba akwai yadda za a kama da su kowa ya ji an yi shi su da suka tafi jihadin nan sun wakilce mu ne mu da muke gida mun wakilce su ne domin mun tsare masu iyalan mun tsare masu dukiyarsu sannan mun tsare garin gaba daya addini da ke duka su ci gaba a sama mu muka ci gaba da kula da wannan har dawo kuna ga da mu da su abu ɗaya ne kawai abu ɗaya ne babu hannun zamani wannan na da wannan wannan na da wannan kisa wajen wakilcin gida idan an rubuta makocin da zai tafiya yaki ko sai ka ban masa sallahun a abu sai bar maka gidan nan da sabon gari ya waye za ka leta assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum salamu da ya kuka kwana kun kwana lafiya ba wata damuwa dai ba wata damuwa sai ka tafi harkar ka ka da iyalin da sun kwana iyalin makwacin ka dojin mutumin su kuma sun kwana lafiya idan akwai matsala idan da ta magance matsalar gidanka ta bangaren abinci da abubuwan bukatu na rayuwa haka za ka magance wancan matsala haka nan idan manzon Allah sun nan baya cikin tafiyar duk lokacin haɓai ne kila an saukar da wani ilimi kuma lokacin maɗancin suna fagen daga ba sani ba to su ne idan suka dawo da ke zaune gida su karantar da su wannan ilimin muka da aka samu kila an samu tsarin wani zawe ko tsoroli ko za a ɗauki an karantar da su su kuma sun dawo ganimar su kuma abu a raba yadda tsarin shari'a ya ce a raba kaga gaba ɗaya almuminuna ƴan uwa al'uquwa al-islamiyya ta tabbata amma kungiyoyin da mutane ke taba a kai su ko ba haka suke za haka kullum akwai bayi ko kuma jiyada akwai wanda suke cikin ac kowai gidan su ac motar su ac wurin duk inda za su ofis ko ina cikin jin daɗi abinci zaɓaɓɓe to akwai kuma barori waɗanda kullum sai sun rura sun sallali a aka samu abubuwan za a bakin salati kuma duka ƙungiya ɗaya ana ga tsarin Allah shi ne daidai kuma shi ne adalci Allah ya samu dace to shi ne nan sai Allah ta ala ke ta ji irin rabon da suka yi sun ware wa'ansu dabbobi abin da cikin cikin nasu sun ce na maza ne banda mata a wannan kasan wai kuma wai kuma wai waɗannan shugabanni ne masu da'awar cewa su adilai ne wa in ya kuma ya dakar idan kuma wannan dabbar ta zan mushe wa in ya kuma mai dakan kamar da ana rama karan ana cewa wa in ka kun mai dakon ta zama kana ta zama tamma kenan ba ta da kaba amma an ce mai dakan ya zama shi ne kaburin kana sai din ma'azubi ne duka abu ne sananne wannan bangare ne na nahawu fa hum fihi shuraka in Allah ya gari wannan san kasa ran mushe to shikenan sai a ce to kika yanzu da maza da mata duka kowa ya zo ya tsira ku ne mu je mu duka Allah ya ce da ya wannan kwatantan nasu wannan shaɗi faɗin nasu wannan tsarin nasu na kai kai sannu Allah zai mun sakayya a ba kuma za su daɗin sakayya ba ce hana halal ne haram ne a wannan ba hukuncin su bane ba hurumin su bane tun da suka yi karambanin duk wato ya fi wannan rigar ta halata da haramtawa to za a zo ranar da za a gane mai haƙƙi shine Allah subhanahu innahu hakimun lallai ubangiji wani ne mai hikima wajen aikin da gudanarwarsa alimun kuma masani ne ga halittar ta gaba daya babu wanda zai shige ma Allah duk ولأجل حكمه حكمته وعلمه لا يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة dalilin hikimar Allah da kuma labarin ilimin da yake da shi shi yasa ba zai fasa yi wa mushrikai takayya ba dangane da abin da suka aikata na shirka matuƙar sun mutu suna shirki za a yi masu wato hukunci daga abinda hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta hukunta ثم أقب على تلك الأحكام الجاهلية التي تمسكوا بها بعد الوحي والحكم بمنعها sannan لا a yi waiwaye a dan tafiya game da wayar hukunce-hukunce na gargajiya waɗanda su mutirgai suke riko da ko ga wahayi ya riga ya zo ga hukunci an yi a cikin wahayi an yi hukunci za su daina wannan shirka daina wannan hukunce hukunci ku halatta su haramta su kai amma ba ku bari ba to me zai biyo baya da Allah subhanahu wa ta'ala sai ba ce to qad qasira alladhina qad qasira alladhina qatalu awladahum safaran bighayri ilmin wa harrabu wa harrabu ma razaqahum وترى الذين قتلوا أولادهم فظهم بغير علم حب حقيقة تمركز والله تلاج وتم لسلك شعائنه أكم ووتا جهل جبنتي تواوانتي تكتوي تكوزن تكتكي بغير علم باوة تكون وأي أكا توكتا آية أكا تكامي زبا إلي كذا تكتكي جبا تكتوي don wai a raya gargajiya don a raya ayyukan da aka gada iyaye da kakanni ayyukan ba masu kyau ba gashi Allah na daukar da waye yana cewa ku daina wannan aikin na jahiliya ku duba ku rike Allah shi kai Allah ya ce tun da ba su bari ba an suka tuba wallahi tallahi sun yi asara nan ba kamar takarda ce da ta zo daga ofis ga littahin Da ainihin head na takardar ga kodin takasar can kasa ga siginaita ga sa hannu akwai wata suna mana akwai canji a wani takasar to idan Allah ko kisa ba a nan ke ya rubuta takardar kun yi babu canji ina kuma idan Allah ne ya rubuta takardar ya ce a nan ba ka duk wanda ya tafi ɗansa a kan wauta an namiji ne ko mace game da duka an yi bayani jiya suna kashe 'ya'ya mata suna ma kashe mazan bayan nan wa harramu ma razaqahumullah suka haramta abin da Allah ya azurta su da shi Allah ya azurta ku da dabbobi ga raƙuma ga shanu ga awaki ga tumaki ya azurta ku da kayan gona ga dawa ga masara ga wake ga ajiya ga iburo ga shinkafa ga kankana ga lemu ga ya ce duka halas ne in yi zo maka ta halas kaddinka kai da ka samu daji irin wanda ba wanda ake jan dajin gwamna kan ka je kan ka samu lemu lafiyayye ka ɗebo kana da laifi haka da laifi domin shi ma gwamna ai ba kayan shi bane haka dai ya ce wa dajin gwamna tun wannan irin wato abinda su ba suka koyar da mu ne na gwada ƙarfi mai ƙarfi ya yi ƙara ƙarfi talaka ko a bashi huhun ma'aku amma azali duk kayan waye kayan Allah idan ka je dajin Allah ka ɗebo dukiyar Allah da ya shimfiɗa a can ya tsaye zuwa mun yi magana dabbobin daji ba irin su ƙauna ƙauna kanuwa ce hatta ma ku sha gida girma da za ka samu kayan farauta kuma ka koyi farauta irin ta addini ka je ka kaso mauloni da yawa ka yo banjan naman ka shigo da su gari ka zan muloniya halak kan kayan Allah ko ka je cikin gulbi gulbi kana da kayan farautar kifi kamun kifi a kunan jihar kebbi ba a gwada mako manya-manyan gulabe da abu da ake sai makarautar kifi kamun kifi to idan ka je daji ka kamo kifin nan ga Allah wani ne ta wasu kayan shi ne kayan Allah ne halal ne Allah ya ba ka shi halal to haka a dajin can in zuwa ka ɗebo in duwatsu ka ɗebo aka ka gino ka zo ka gari a kowanne zai saya yana neman da ruwa a jallo zai ba ha kuɗi kamar mai duk abin da kawo daga daji ka zo gari akwai mai saya ma'ana dai komai gaba ɗaya halal ne هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم haka duk komai halittar Allah ne kuma an yi don ku inda Allah ta'ala don haka asalin komai halal ne al-asalu fi kulli shay'in halal ko al-ibaha don haka sai ka je ka debo dan bukatar kan maimakon kai amfani da shi kamar shi kan halaka maka kaga bangare ne kaza ai da sabon ne debo shi abinda aka debo da sabon haramu bangare kaza lokacin da na debo shi ibnu yana kallon yamma abin da aka debo ido da kallon yamma haramun ne wanda kanka kawai ga banza wa ya ce maka haka to kamar ne abin da wannan fikiran suke ga dabbobin ni'imar da Allah ya azza su shine cewa harramu ma razaqahumullah sai haramta abin da Allah ya zuba su da shi iftira'an ala Allah dan kirkira ma Allah ƙarya Allah ce kad kullu bayan ka an ce sun fata sun yi asara yanzu kuma yace sun fata kuma bayan asara din to sun fata wa ma kanu mudin Allah ya ce ban zan shi da yiwu ba an zan shi da yiwu ba shi ma na kaga hukunci asararru ne a zan shi yanzu ba da sharhi na cewa da yake kasirar na kadaru to shi na kusan kadaru zan ana iya karanta shi ke kirki ka ce kadaru ka karka shi. nan ce suka kashe aka kamar da dan soji soji nan ce zo karkashe kashin yayi muni to da wanda ya yi muni, da wanda ake ganin a duk da Allah ya ce sun yi asara gaba daya in fi ƴaƴansu sun rufe yanzu mata ran sun ga duk ne su a cikin ƙasa dan su kasance idan an masu haihuwar kiyamace suna bakin ciki su haɗa gidan sama da ƙasa suna nukura suna nuna damuwa a kan wai sun abun kunya ya same su an haifa masu kiyamace wa gaya mun cewa haihuwar mazan ita alheri haihuwa mata sharri ne wa ga musu wannan kai baka gama lenan diya mace shine ke buɗe mutum hanyar shiga aljanna mazan da nan idan Allah ya baka diya mace kai rike ta da kai mata tarbiyyar musulunci ka auren da ita sakamakon ka aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga namijin ba ana na ana ba ba kaga da namiji na wallahi wa babu wallahu alam kai da kike da zan da namiji me aka yi ma ya mun haihuwa ha ha ha ha amma da ana ba mu ai muna muna soja na to kuma da kakkan tsarawa a cikin maza ake samu a kulkumi wanda ya fitinin al'umma galibi a maza ake samu a daidai karo ya layari karo na kwarai ya baka namiji ya baka na kwarai ya baka mace ya baka ta kwarai kawai Allah ya ce mu ke ga wajen tarbiyyar su da sauke na wanda aka dora maka da bangaren billahi amma za yi jirgi ba na ba ne haka kawai da ka babu saukakken ilimi mutane su dinga yi makan hukunci a cikin shari mala ya kawo mana wani hadisi wanda alama musulun ya fitar da shi a kan lamba ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu من قال رسول الله كتاب لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضروا أولادهم ذلك شيئا لا ينقل ذن أنا ذن هرمت وتوجيلا جيلا جيلا da ɓangaren abin da ta fi auratayya shi ne wato وانتي انا ce gwanne muna ce ko kuma gaugawar koma mai jego bayan kaucewar jini wanda yana iya sabbaba samun ɗa na farko bai gama wadatuwa da nono halas ne amma dai cikin kyama haka ana na yin kuran haramta da amma kuma ta ne nagari na gara rayuwar ruma wanda al'umma ta yi da sun zamu wato wannan duniya da fara sukan yi irin wannan kuma baya su da ƴaƴansu da komai haka ni ma sai na ga duka bangare ne na abin da shafi kiwon lafiya abin da ya shafi bangaren rayuwa ana iya koyo daga wanda ni ya fi kwarewa ba tare da kallon addini wallahu ta'ala ala wa ina ba da hankali sannan ya tabbata ba a cikin hadisi wanda da mamu bukari mutum da sun ruwaito a bukari a lamba ta dubu bakwai ɗari biyar da talatin da biyu a muslim hadisi na tamanin da shida daga abdullahi رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله اي الذنب اكبر عند الله اما ما الله ني ilimin da nazo ina nema wajenka shine a cikin laifuka wani laifi ya bi kowane laifi girma da muni wajen Allah كما قال صلى الله عليه أن تدعو لله جدا وهو صدقا كتن يا ما الله كيش يا الهالي الله هي الحكم كتن الهالي الله بيني بكم قوة بلوغة الله لكتر بيني مشاورة قوة بلوغة الله لكتر كان ذلك يقول كان أبو غني ما تقول لك ya tanadi dole da za a ajiye ka a matsayin dugon maniyin nan lokacin da a kero kwayoyin halitta miliyoyi suke fitowa ki shekara kaina a cikin mahaifar uwa sauran su halaka ke ne zai kai labari a ɗayan ne za a halittu ko da tagwaye ne ko ɗaya ko biyu ko uku ko ɗan hudu don nan kwayan ɗaya kalmar nan kalmar guda ɗaya da shi za a halittu wannan kanan. hmm su waye ka wannan aiki sai ka kwana arba'in ya mai da kai gudan jini nan ma ka share kwana arba'in ya mai da kai tsoka wadda ka wuce ta ido da ita za a yi a ta aka a yi lauma ɗaya da ita ba kashin da kake guda a cikin goma an yi lokacin da ba ko wuce lauma ɗaya ba lauma ɗaya lauma amma su wa'annan kwanakin ɗari da ashirin za ka yi da abin da zai biyo baya cikin mahaifiyarsa bai bambanta ba wai da sunan tana da ciki bai ma da rabuwa ba don harin ɗan abin da ɗan haka kake ɗan kamar ɗan dubu amma aka yi tattalin da aka yi jariri da aka aka yi tattula da ke aka yi kuma ya ga maka wannan hidimar duka Allah ne sannan har ka zo daga kwana ɗari da ashirin aka sura ta a matsayin mutum namiji ake so ko mace ake so ko bi ake so aka tsaga wannan aka yi su mazan ko mace da namiji ko maza duka ko mata duka sana aka ci gaba da kula da su a wannan rayuwar a wannan dukin wurin aka sa cizon aka haɗa da bututun mahaifiyar dan yadda zai daga samun abinci da ya dace da shi da oxygen cikin da zai rika shaka cikin wanda mahaifar ta ke shaka rayuwarsa na matsalar tafi har aka zo lokacin da ka zan mutum ka fara buga hannaye a cikin cikin mahaifarsa tana akaura kafa tana ji wani lokaci da kuka da har zai ga yadda cikin ke bugawa wacce ka fara ƙarfi ta fara ganci tana neman gwagwarmaya aka zo aka tanada maka hanyar fitowar duniya wata hanya mai mai matuƙar kunci da wahala amma Allah cikin gwaninka su hikimar sa kuma sabila ya tsara Allah ya zuwa ce wa mutum hanyar fitowar duniya a gudu kana mutane da kuka lokaci saboda tsaba jahilci ba ka bambanta tsakanin Mamaka da ta haife ka da wanda ba ita ba ya za ka bambance wa tsakanin hannunka da wani abu da ya taɓa leɓen ka ko abin da ya taɓa wajen kuma kawo kuma so kai ka ji so da tsabar da ya da duhun kai ba ka sabu ka manta da wannan to Allah ya maka wannan amma kuma daga baya ka zo kai shirka da shi to lallai shirka nan shi mafi girman laifi a wurin Allah an tada ruwa لله لمن هو خلقه فكذا نادي أمام الله ثم أي أن سيوان الظلمين مبي مبي سيوان أبو مدين جرما قال فيتي ثم أنت تتلع ولدك مقافة أن يطعم معك فأجل أنك دانت ولم كان يتعشي يجي حتى تلك من كل ذلك Allah ta ba musulmi da alheri kaga ba mu ruwan su da wani musulunci hudun da ɗauki abincin Allah ya ba wato musulunci yana da daɗi ta ga mutum ki da jahili ne ba bai samu zarafin yin karatu ba lokacin da kurucinsa amma yana da wato itikazi irin na addini komai ya same zai ce Allah in haihuwa ce wani yanzu an kai da ya ɗaya uku abin ba na Allah ni fari ma na gaba in ka dawo sanadiyar wannan 'ya'yan kuma kai talaucin ka zai yi ɗaya tana yafi ɗaya ya rike gidan gaba ɗaya a kwanan da kuke gaya mana cikin rashin da aka ba akwai irin waɗannan zakafuran mutum ɗaya ya tallafa al'umma mutum ɗaya ya tallafa al'umma to kai ba ka fatan ya da ke za mu ga samu irin wannan ka samu irin su guda gari kamar alerun Allah da jan da talauci su gaba da. kawar kishin ƙasa kishin al'umma ƙoƙarin yayin mutane da shi ya kuma dare da rana kuma ta kuma dare da rana taimakon addini taimakon makwabta kai irin waɗanda ana fatan samu Allah ya kawo mana irin Alin Zakariya kamfarawa Allah ya kashe wannan ashe gudun wato talauci ya sabbaba mutum ya kashe iyalai to kun ji shi ne laifin da ya biyo bayan shirki daga shirka ta shi yanzu wanda yake kashe ɗansa an gudun talauci to kanan shirki ne a wajen Allah wajen laifi daga nan sai kome wani ne ke biye da su ce an tuzaniya halila ta jari kai zina da matar makwabcinka ga haura ba makwabci makwabci wannan da jibril ya zo wurin manzon Allah ta ya dinga mai wasiya game da girman makwabci da matsayin makwabci da falalan makwabci da wajen fito da kawo makwabci da wajen taimaka makwabci da wajen sun kai wa makoci shawara ta fare annabi ce har sai da tsammanin gabin jibril ya koma daga inda ya zo zai ce makoci na iya gadon makoci amma dai annabi bai ce makoci na gadon makoci amma dai matsayin makoci ya kai matsayi ayoyin alkur'ani tuli sun magana a kan makoci sa'an nan hadisai tuli sun magana a kan makoci malaman musulunci ba iyaka sai a gurin Allah sun magana akan muhimmancin mako? a ce kuma kai lalacewa ba da kai kai ta lallaba kai ta bibiya kai ta neman a kai ta bin diddigi kana bin ina ya ke tafiya ina ya tafi har ka san ina kai ma'ana da matar ba kai zina da ita kai kai ko Allah wa ka Allah ya ce bai ma abin da ya yi munin da kaji daga shirka sai kisan biya don gudun talauci sai kuma aikin aikinka al'aura ta halakar da kai ko a ce matacciyar shirka ya kai ga shirka Allah ya shi daga nan Allah ta'ala ya saukar kuma a cikin hadisin ne ba a cikin hadisin bukhari din can hadisin muslim nan hadisin abdullahi bin mas'ud nan ce abdullahi an yi shuru sai a masa kamar yadda wani hadisan masu wannan ma'anar suka sarraha da suna Abdullahi bin Mas'ud shi ne zo ma manzo Allah sallallahu wannan tambayar wallahu ta'ala amma nan ya ce wani mutum ne ya yi ma annabi tambaya sai ya karanta fadan Allah ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يضاعف لها العذاب يوم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الحمد لله الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر bayan ubangiji mai rahama har wa yau su ne waɗanda ba sa haɗa Allah da wani abin bautan na daban na bayan fage a asu Allah sai ne abin bautan sannan wala ya kasu sunan nasar da ke harrama Allah illa bil haq ba sa kashe kai ba sa kashe mutum sai mutumin da dama shari'ar musulunci ta ce a kashe iri nai wani mutum ce shari'a ke zuwa a kashe shi da mutum da ya kashe wani Kika da ganganci hukuncin sa a kashe shi mutumin da ya rinda Allah kawai ya bar musulunci ya daina musulunci ko ya shiga wani addinin nan daga ko bai shiga ba kawai dai ce ya yi da ya bar musulunci shi ma hukuncinsa a kashe shi mutum na uku wanda ya karɓa kashe shi ne mutumin da ya yi zuna aka kama shi da shaidun zina cikakku guda wani kamar ya kira ta fara kuma aka bincika ya taɓa yin aure. ko da a halin yanzu bai da auren amma can baya taɓa yi. namiji ne ko mace kaga Mu husance mun husance namiji sadi ko wanda ya zama mukan ya taɓa yin aure a kamar yin na to za a fi amma yanzu yaran da ake magana haramcin kashe su wani aikin ɗaya shi ne na suka yi kaga ita ce annasu lati haram Allah sannan mutanen gari da ke rayuwa wanda yan kidnabu ke zuwa su karkashe yan kina da kiza suna zuwa su karkashe wanda laifin cikin wayan nan ko kuma ya ke kashe a na kisan ka ya bai na kisan ka ya gama halaka kai shi Allah ya zama wala ya kaduluna an-nafs allati harrama Allah ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta illa da nan ba da dalili na gaskiya ba wannan abu na uku wala ya zanuna bayan ubangiji da rahama ba ka zina to kuma wannan ba ana magana ba wai zinar kawai ba zinar ma ya yi da matan makwabci ne ومن يفعل ذلك a أثاما duk wanda ya aikata ɗayan waɗannan miyagun ɗayyuka guda uku da aka ba a wannan sura a wannan aya zai na farko shirki da Allah zai na biyu kisan kai wanda Allah ya hana a kashi laihi na uku zina duk wanda ya aikata ɗayan wannan ya zuba azaba ya haɗu da zunubi ya haɗu da laihi yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamah za a nunka mata azaba ran tashin kiyama Allah kyashin azaba ko falan sai aka yi mata ka gama jin daɗi a duniya hankalin ka ya gama tashi ka bani ka lalata to ballantana za a nunka wa kullum kifi wa ya tsulubu fihi muhana kuma ya dawo a cikin azabar fitur babu ranar gida Allah ta Allah ya kyashin ƴan uwa masu albarka mun zo gurin da za mu kwana yanzu duba da baiwar lokaci kuma ga alama Mun mu samu tambaya ba a wannan amma dai muna kara sanarwa cewa duk wanda adda tambaya ya rubuto <laughs> na Gero. Ah. Náà. Náà. Ìhì. Ìhì. Ẹ̀ẹ́.